أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين يا مسلمي سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من كسن منا زنشي أكان biyan azumi ko rinka azumi da kafara yau zancen da za mu yi zance a kan wayansu mas'aloli ko wayansu halaye guda tara da yake wayannan halayen idan mutum ya shiga cikin ɗaya a cikin wannan halayen to wajibi ne ya ranka wannan azumi da ya kubce masa sa'an nan a kowane rana ɗaya na wannan ranar da yake azumi ya kubce masa ya ciyar da miskini muddi ɗaya daga abinci hali na farko ko matsala ta farko shine idan mutum da uzuri matsalan tafiya sai bai yi azumi ba bayan watan nan na Ramadan sai uzirinsa ya kare wato yanzu baya da wani uziri zuwa ga sabon shekara a kan ganganci sai bai biya wannan azumin da ya kubce masa a Ramadan a bara da ya wuce ba. To wannan idan zai biya wannan azumin zai biya wannan azumin ne sa'an nan kuma a kowane rana zai ba kowane miskini muddi ɗaya daga abinci amma idan wasu shekarun suka zo ba wani abin da zai karu daga mai azumin ranka wannan azumi da zai na wannan rana da ciyar da miskini muddi ɗaya daga abinci watan ba cewa tun da shekarun sun yawa za kara masa wani aiki a'a kawai zai yi rinka wannan kwanukan da ake binsa ne sannan ya ba da muddi ɗaya daga abinci da dukkan eh, miskini hali na biyu shine idan mutum yana da wani uzuri sai ya dauki ɗarama cewa izan wannan uzurin nasa Allah ya ɗaga masa wannan uzurin nasa zai biya zai rinka wannan azumin da ake binsa bashi sai kuwa a kwana a tashi wannan uzurin nasa ya guje kafin ya ce zai biya wannan azumin da ake binsa lokaci ya yi kunci shi ne mai ga wani ramadan ya sayo kai ya kai gaban goshi kamar yadda ake fada to a nan wajibi ne akan wannan mutum bayan ramadan ya biya wannan shekarar nan da azumi ya kubce masa sa'an nan akan ihtiyati wanne ke. wajibi kowane rana ya ciyar da miskini ɗaya muddi ɗaya daga abinci hali na uku shi ne mutum ya yi sakaci a kan biyan bashin da ake binsa na azumi hal lokaci ya yi kunci ba lokaci da zai biya wannan azumin to izan ya zo zai biya zai biya wannan azumin kuma kowane rana zai ciyar da kowane miskini muddi ɗaya daga abinci hali na hudu idan mutum yana da uzuri na ciwo shi ne mai wannan bawa yana da ciwon nan na kishi wato yana kishi da yawa kwarai yani idan kuna zamne bayan minti biyar minti goma duka ya kamata ya sha ruwa wannan bawa babu shakka cewa yin azuminsa abu ne da yake mawuyaci idan yin azumi ya zama masa abu ne mawuyacin lamari idan ya iya bayan haka ya biya wannan kwanuka da ya kubce masa a cikin watan ramadan to sai ya biya ya biya kuma ya kara ciyar da eh, miskini ɗaya eh, muddi muddu daga abinci a kan ciyar da zai yi ciyewan da zai yi saboda wannan Eh, mu yi bayaninsa shi kishi na damunsa yin azumi lamari ne mai wuya gare sa abin da ya kamata ya yi ne shi ne mai ya ciyar amma nan akan ihtiyati wanne yake wajibi shi ne mai ya yi kokari ya biya wannan ranaku da suka kubce masa amma izan bai iyawa kawai zai isu da ciyarwa ne kamar yadda muka yi bayani eh, ta wuce hali na shida ‘yar uwa mace da take haihuwanta ya kusa ya zama na yin azumi zai cutar da ita yani ba ta iya ta yi azumi to abin da ya kamata ta yi ne sai ta ranka wannan azumi akan ihtiyati kuma wanne yake wajibi kowane rana sai ta ba miskini muddi ɗaya daga abinci hali na bakwai uwa mace da take shayarwa nononta kuwa ba ruwa ciki ko ruwan nononta ƙadan ne Izan ya zama zamana shayewar da take in ta ce za ta shayar ta kuma yi azumi za ta cutu da wannan hali to sai ta ranka wannan azumi sa'an nan a kan ihtiyati wanne ke wajibi kowane rana ta fidda muddi ɗaya daga abinci ta ba miskini hali na tara wanne yake saboda wani uziri uziri da yake ba ciwo ba misali tafiya sai bai yi watan azumin watan Ramadan ba wannan uzurin nasa na tafiya ya sawaita har zuwa sabon shekara na daga watan na Ramadan. To, wajibi ne akan wannan bawa ya ranka wannan azumi da ya kubce masa sa'an nan a kan ihtiyaci wanne yake mustahabbi ya ciyar a kowane rana muddi ɗaya daga abinci bayan wannan bayani da muka yi za mu yi zance a kan hukunce-hukuncen nan na biyan ko na ranka azumi da kafara uwa ko uwa ba wajibi ba ne mutum izan ana binka bashin azumi ko akwai kafara kanka ka biya shi da sauri amma akan ihtiyati wanne yake wajibi wajibi ne mutum ka yi ƙoƙari kafin sabon ramadan ya kai bashin azumin da ake bin ka ka yi ƙoƙari ka biya wannan bashin azumin hukunci na biyu idan mutum akwai bashin azumi na watanni a kanka kowanne su ka fara yi babu laifi ala sabilin misal a shekara al da dari tara da tis'in da biyar ana bin ka bashin azumi na kwana goma sannan alif da dari tara da eh, sittin da tara ana bin ka azumi na kwana biyar a shekara na dubu biyu ana bin ka bashin azumi na kwana uku ba dole ne ka jera daga farko ka zo kar kowanne kai niyya ka yi ya isa ba wani laifi a wannan amma izan lokacin biyan azumin sai zamana ga wani ramadan ya sayo kai ko ga wani ramadanin ya kai a lokacin abin da za ka yi ne shi ne ka biya karshen azumin da ake bin ka. masalan mu ce shekara dari biyu da eh, goma sha hudu ana bin ka bashin azumi dari biyu da goma ana bin ka bashin azumi dari biyu da goma sha ɗaya ana bin ka bashin azumi to nan duka ba ka yi su ba sai ga ramadan ya kai to lokacin abin da za ka yi ne she ka biya ramadan na shekara dari eh, biyu da eh, goma sha biyar ya kai to abin da za ka yi ne sai ka biya na dari biyu da goma sha hudu hali na shida ko hukunci na uku hukunci na uku mutum ba wajibi ba ne ko kuwa mutum bai kamata a cikin eh, biyan kafara da ke kanka ka yi sakaci ba amma ba dole ne ka yi sa a guje ba yani sakaci ne ba so idan hukunci na hudu idan kafara ya zama wajibi a kan mutum sai bai fidda wannan kafara ba ya basa shekara da shekaru bai fidda wannan kafara ba ba abin da zai karu a kan wannan kafara idan kafaran shekara ɗaya ke binsa na shekara ɗaya zai saura hukunci na biyar idan mutum ya ba ta azuminsa da wani aiki da yake haramun masalan ya yi istimna'i yani ya zamna yana wasa da azakarinsa halmani ya fito to babu shakka azuminsa ya bata akan ihtiyati wanne yake wajibi wannan mutum ya kamata ya hada dukkan kaffara ya yi shi ne me ya inta bawa ya yi azumi kwana sittin ya ciyar da masakai guda sittin bayan haka hukunci na shida bawan da yake ana bin sa bashi na watan ramadan sai ya biya wannan ba shi waton ya yi azumin idan bayan sallan azahar a kan ganganci sai ya kara azuminsa wato azumin da zai ke yi biyan bashi ne bayan sallan azahar sai a kan ganganci sai kara azuminsa ta nan abin da zai yi ne zai ranka wannan rana da ake sa da ya karya wannan azumin nasa sa'an nan zai ciyar da masakai guda goma. Izai kasance bai ciyar da masakai guda goma, a bisa ihtiyati wanne yake wajibi, to ya kamata ya yi azumi kwana uku jere. To, ina ji a wannan ne za mu zo ƙarshen shirinmu. na yau insha Allah a sabon saduwa za mu yi zance da yake bagire da yake kawai mutum zai biya azuminsa ne zai rinka azumin da ake binsa ne amma ba zai fidda kafara ba bayan haka mu yi zance kan azumin matafiyi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu